Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran asuba tare da ni Abdulrashid Hussein farko muhimman kanan su. Gwamnatin tarayya ta ba da umarnin da a gaggauta dakatar da ma'aikata dubu uku daga bakin aikinsu a kasar nan. Hukumar kashe gobara a nan Kano ta yi nasarar kubutar da wani mai gyaran janareta da ya fada cikin tankin mai. daga ƙetare kuwa kusan mutane dubu ɗaya ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar afghanistan tukanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkunsu gwamnatin tarayya ta ba da umarnin da a gaggauta dakatar da ma'aikata dubu uku daga bakin aikin su a ƙasar nan gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon samun su da amfani da takardun bogi na ɗaukar aiki waɗanda ko kuma da ɗaukar su aiki a ma'aikatan gwamnati shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya dr fula sade yemi esance ta bayyana wa manema labarai hakan a larabar nan abuja wani bangare na bikin makon ma'aikata na bana ta ce ma'aikatan dubu uku da ke amfani da takardun bogi an gano su ne a ci gaba da tantance takardun ma'aikata da gwamnati ke yi waɗanda bayan gano su ne gwamnatin ta bada umarnin da gaggauta dakatar da su yami isan ta ce wannan na zuwa ne bayan gano wasu da ɗari biyar waɗanda suke aiki da takardun ɗaukan aiki na bogi. Ƙungiyar malamai ta ƙasa NUT ta yi barazanar tsunduma yajin aiki a faɗin ƙasar nan idan har gwamnatin jihar Kaduna ba ta dawo da malaman da ta kora sama da dubu biyu bakin aikinsu ba ciki har, da shugaban ƙungiyar na ƙasa Mr. Audu Amba. Ƙungiyar ta bayyana matsayar tata bayan taron kwamitin zartarwarta da ya gudana a babban birnin tarayya Abuja. mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa kelvin okonko ya ce dakatar da su ɗin ya biyo bayan ƙin rubuta jarabawar gwaji da suka yi wadda gwamnatin jihar kaduna ta shirya ya ce kungiyar na goyon bayan matsayar da shugabanta ya ɗauka shi da wasu malamai da aka dakatar ya ce maimakon korar malamai da gwamnatin jihar kaduna ke yi kamata ya ta rika ba su horo domin inganta aikinsu na koyo da koyarwa gamayyar ƙungiyoyin manyan ma'aikatan jami'a sanu da waɗanda ba malamai ba nasu sun tsawaita yajin aikinsu da suke gudanarwa da watanni biyu hakan na kunshe ne cikin sanarwar da babban sakataren nasu prince peter adeyemi da shugaban sanu muhammad ibrahim suka aikewa shugabannin ƙungiyoyin na jihohin ƙasar nan sanuwar ta ce sakamakon jan kafa da gwamnati ke yi wajen biya musu bukatunsu sun tsawaita yajin aikin nasu bukatun kungiyoyin dai sun hada da kudaden alawus da kuma rashin biyan arias na sabon tsarin albashi da dai sauransu wanda kungiyar ta ce tsawaita wa'adin yajin aikin zai fara ne daga gobe juma'a 24 ga watan yunin da muke ciki hukumar kashe gobara ta jihar kano ta samu nasarar tsamo wani mai gyaran janareta daga cikin tankin mai kakakin hukumar samun yusuf abdullahi ne ya tabbatar da faruwar hakan inda ya ce lamarin ya faru ne akan titin jami'ar bayero kusa da kofar dan agundi bayan nefa kuma wannan ya biyo bayan kiran gaggawa da wani jami'in dan sanda mai suna sajan salisu inuwa ya yi wa jami'an hukumar tasu jami'anmu sun fita zuwa wannan guri kuma sun isa gurin da zuwan su sai suka iske injiniya ne na gyaran janareta ɗan kimanin shekara 37 mai suna antoni osishe ya shiga cikin tankin adana mai na Sabis Antena. kuma ya gaza fitowa jami'anmu sun same shi baya cikin hayyacinsa kuma sun same shi da jarka a cikin tankin man wanda kuma jami'anmu sun miƙa shi zuwa ga hannun jami'in hukumar 'yan sanda mai suna sajan salisu inuwa wanda yake aiki a ofishin 'yan sanda da yake sharaɗa musabbabin faruwar wannan ibtila'i muna kan bincike wanda har yanzu ba mu kai ga tabbatar da musabbabin da ya shigar da shi ciki to sai dai rahotannin baya-bayan nan sun tabbatar da cewa mutumin ya rasu bayan tsamo shi da jami'an hukumar kashe gobaran suka yi har yanzu al'umma na ci gaba da tattauna batun wani matashi da ya amfani da sunan mace a shafin sada zumunta na facebook inda ya dinga damfarar mutane makudan kudade ta wannan hanya kan wannan ne wakilinmu fatima abdulkadir kurawa ta hada mana wannan rahoto Dandalin sada zumunta dai waje ne da ya tara mutane daban-daban ta inda wasu kan shiga don a sada zumunci wasu kan tallata hajojinsu yayin da wasu ke kasancewa da shafin don sanin halin da duniya ke ciki. A wannan karan dai za mu iya cewa kiɗan ya canza salo ta yadda wasu matasa kan yi amfani da dandalin don cutar da abokansu ta fuskoki daban-daban musamman don biyan wata bukata su. kamar yadda a wannan mako aka samu labarin da ya yamutsa hazo a shafin Facebook inda wani matashi mai suna Musa Elmaji ya yi ɓadda kama daga namiji zuwa mace ya kuma canja sunansa ya koma Zara Mansar inda ya dinga amfani da kwarewa yana hira da mazaje tare da tura bukatu su kuma su tura masa manyan kuɗi wanda bayan rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama shi tare da bayyana wa duniya fuskarsa ta ainihi ne al'umma ke ta faman tofa albarkacin bakin su ta inda wasu ke ganin laifin mazan da suke tura wannan matashi kuɗi ba tare da sun taɓa ganin su a fili ba. Kan hakan ne kuma ya sa Premier Radio ta ji ta bakin wasu maza mabiya shafin Facebook ko za su iya tura mace kuɗi haka sasakai ba tare da sun taɓa haɗuwa ba? A batu na gaskiya ba zan iya ba ba don komai ba dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala kuma duk wanda saki miciji a ciya san ba zai kamu ba ba a zuba ruwa a kwando ko kuma a rariya. saboda duk wanda yake amfani da facebook bai san mutum ba face to ya yadda aka yaudare shi ya janyo idan da a ce ni alkali ne ko da za a hukunta wannan mutumin to lalle su ma ya kamata waɗanda suka saki kuɗin a hukunta su gaskiya ba zan iya ba ba zan iya tura kuɗi na zuwa ga mace ba wadda ban santa ba a facebook <laughs> to to har ma abin ya bani dariya babu wani dalili da haka kawai don na haɗu da mace ban santa ba ba yar uwa ba ba wata alaka ba kawai in kama tura mata kuɗi haka kawai ba gaira ba dalili kuɗi ai ba kuɗi ai ba abin banza ba ne malama Fatima duk wanda ya san darajar kuɗi kuma ba zai yi haka ba Daga nan ne kuma muka tuntubi wani masani kana mai sharhi kan lamuran yau da kullum wato Malam Bash M Bash na jaridar Blueprint ko me yasa matasa suka fara bijiro da wannan tunani a shafukan sada zumunta ya bayyana mana cewa wannan tsaba ke rashin tarbiyya wadda duk ɗan da ya tashi daga gidansa wajen iyayensa kuwa da uba kuma ɗan musulmi ba haushi abin takaici ne abin kunya ne barbarewar tarbiyya kuma wannan wani abu ne wanda yake ba abin so a ji ba ba abu bane na jin daɗi sannan kuma akwai matasan da yake an waye gari yau duniya suke so suna da kuɗayen kwalama abin duniya suna so su sa riga mai tsada suna so su shiga mota ta kawa suna so su gansa a cikin wani yanayi na cewa su lokacin su da za su ji daɗin duniya to ta wace hanya za su bi kuma wannan wani abu ne wanda yake idan aka fita barawo a fituma bishi ɗabi'a wanda aka kirkiro ta domin a cuci mutane A ƙarshe bash 'yan bashi ya ja hankalin iyaye wajen ƙara lura da shige da fitan 'ya'yansu kuma da samar musu ƙananan sana'o'in dogaro da kai. Fatima Abdulkadir Kurawa, Premier Radio. rundunar sojin ƙasar nan ta ce karinta sun gano ƙarin tsaffin ɗaliban makarantar sakandaren chibok da mayakan boko haram suka sace a shekarar 2014 an gabatar da 'yan matan guda biyu ne dukkaninsu ɗauke da jariransu a ranar talatar da ta gabata bayan ceto su da aka yi kusan shekaru goma bayan da ƙungiyar boko haram suka kai hari makarantarsu tare da sace su a ƙaramar hukumar chibok da ke jihar borno a wancan lokaci dai ɗaliban na Chibok su 276 su bai wuce daga 12 zuwa 17 ba. Yayin ganawa da manema labarai, kwamandan soji na yankin arewa masu gabashin ƙasar nan manjo janar Christopher Musa. ya ce sojoji sun gano 'yan matan ne a ranakun 12 da 14 ga watan yunin da muke ciki a wurare daban-daban guda biyu daya daga cikin matan mai suna hawa joseph an gano ta ne tare da wasu fararen hula a ranar 12 ga watan na Yuni a kusa da garin Bama. bayan da sojoji suka tarwatsa sansanin 'yan boko haram yayin da ɗayar mai suna mary dauda aka gano ta a wajen ƙauyen goshi da ke gundumar ko kuma gundumar goza kusa da iyakar ƙasar kamaru rundunar 'yan sandan jihar katsina tare da haɗin gwiwar 'yan banga sun daƙile harin 'yan ta'adda da suka kai a ƙauyen sabon dawa da ke gundumar zakka a ƙaramar hukumar safana ta jihar kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp gamba isa ne ya bayyana haka wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a larabar nan a katsina a cewar sa lamarin ya afku ne a ranar talatar da ta gabata da karfe biyar na yamma bayan da aka samu wata sanarwa cewa 'yan ta'adda da yawa sun ɗauke da bindigogi ƙirar ak-47 sun kai hari ƙauyen gamba isa ya ce kwamishinan 'yan sanda na jihar ta katsina mr idrisu dabban ya yaba wa 'yan sanda da 'yan banga da ma jama'ar yankin bisa jajircewar da suka yi domin kare al'umma daga harin 'yan ta'adda to daga jihar katsina kuma bara mu ɗauki rahoton lokutan sallah a nan ƙwaryar birnin kano yau da yaddar Allah 23 ga watan Zulkida na shekarar 1443 bayan hijira wanda ya daidai da 23 ga watan Yuni shekarar 2022 miladiya lokacin sallar azhar zai fara da misalin karfe 12 da minti 28 na rana lokacin sallar la'asar zai shiga da misalin karfe 3 da minti 55 na rana lokacin sallar bagarba kuwa zai shiga da misalin karfe 6 da minti 56 na yamma lokacin sallar isha zai fara da misalin karfe 8 da minti 7 na dare alfijir din gobe juma'a da yaddar Allah zai keto da misalin karfe 4 da minti 45 na asuba lokutan sallah na yau kenan daga nan Premier Radio mita 200.7 a zangon FM Hafsat Aliyu Buhari. Inna salata tanha 'anil fahsha'i yanzu kuna sauraron labaran ne daga nan Premier Radio gidan radio na gari na kowa za ku iya sauraron mu a shafinmu na intanet a da premierradio.ng ko ku bibiye mu a shafukan sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram da TikTok a Premier Radio 102.7 FM. barkanmu da dawowa sunana Abdulrashid hussain da nake gabatar da shirin a wannan lokaci kuna ma iya kallon mu kai tsaye yanzu haka a shafinmu na Facebook. Ƙungiyar sintiri a unguwar Fanshekara da ke karamar hukumar Kumbotso a nan Kano da kuma mai unguwar yankin su ne suka bayyana faruwar wani lamari da suka ce bayan da aka kama waɗansu mutane da ake zargin sun sato siminti a tashar tsandauri ta dala dry port da ke unguwar zawa ciki sai kuma suka miƙa su waɗanda ake zargin kenan barayi zuwa ga caji ofishin 'yan sanda domin bincike to sai dai a ƙarshe al'ummar unguwar na zargin dpon 'yan sandan yankin da kashe mu raba da wannan siminti wakilinmu abubakar haruna galadanci yana da ci gaban labarin Ɗaya daga cikin makarayin da ya kuma wanda ke zama mai unguwar tafan shekara Malam Awali ɗan Baba da wasu 'yan sintirin yankin sun bayyana cewa jami'an sintirin sun samu nasarar gano yadda waɗancan ma'aikatan wacin hukuma suka dinga fito da siminti ba bisa ka'ida ba ta barauniyar hanya daga tashar ta tsandauri da ke zawa ciki da niyyar cefanar da su al'amarin da bayan namijin kokarin da 'yan sintirin suka yi suka gano al'amarin gami da mika shi caji ofis ɗin na shekara. to amma sai dai abin mamaki buhun simintin da yawan ya haura buhu ɗari biyu har ma dai wani daga cikin masu sana'ar sai da simintin a irin wancan siminti da ake fito da shi daga barauniyar hanya daga waccan hukuma ya sayi na sama da naira miliyan guda sai daga ƙarshe dai balli ya tashi to sai dai makarayan sun yi zargin cewa a lokacin da lamarin ya je gaban DPO na unguwar tafan shekara ƙarshe dai sai aka ta tasamma irin abin nan mai kama da kashe mu raba domin ko a lokacin wasu daga jami'an ita hukumar da suka zo caji ofis ɗin da sunan wakilcin hukumar sun bayyana cewa a yi haƙuri a kashe maganar agun domin kuwa matukar magana ta koma ga manyan hukumar akwai yiwuwar da yawa daga waɗanda ake zargin su rasa ayyukansu daga nan ne fa makarayin suka yi zargin cewa a nan ne dai shi sp suleiman ibrahim ya habzi da sama da buhu ɗari da hamsin na simintin to sai dai bayan da aka fara ta da balli ne an dai ɗebo simintin da shi wancan dpo suka yi zargin cewa ya ɗiba an dawo da shi caji ofis suka yi zargin cewa hatta mutum ukun da aka kama sai da suka biya naira dubu ɗari ɗari kafin nan shi dpo sp suleiman ibrahim ya sake su al'amarin da a cewar mai unguwar ta shekara a wali dan baba ba za su zuba idanu suna ganin irin haka na faruwa ba a maimakon a gyara al'amarin domin kuwa jama'a suke wakilta daidaita inda za a raba shi su kamfani wakilai suka ce su ba su san a mai da kaya kamfani an mai da kaya kamfani za a binciki da waye da waye suka ɗebi kayan abin zai haifar da rigimar a kori ma'aikata da yawa ka gane ko saboda haka to ya za a yi da kaya tunda an cika a mai da shi kamfani sai suka yanke shawara abin da ya kamata a yi simintin kawai a kasafta shi da su kwamati da kuma su yan sanda sai kwamati suka ce su ba su yarda a kasafta siminti ba inda za a yi siminti sai da a mai da shi kamfani to a cikin wannan mukabalar da ake yi sai DPO kawai da dare sai ya kwashe siminti buhu kawai ka gidaje aji ɗari da shi shi kaɗai DPO na fan shekara bayan kuma nan ya karbi kuɗin beli na wayanda suka sai kayan sata hmm. da kuma su barayin siminti Mm. to kaga wannan shine kuskuren da aka samu daga ciki sai kwamitin suka suka ce su da wannan tsari ba a dawo da siminti duk inda ya kai shi da wannan rodi guda bakwai to shine muka ce to mu abin da muke bukata shine a mai da siminti inda aka dauko shi a kamfani to sai dai dangane da waɗannan zarge-zarge na tuntubi mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa to sai dai ya shaida min cewa ya zuwa yanzu dai ba su da wannan labari babu kuma wanda ya shigar da korafi ya sanar da su to sai dai ya yi alkawarin zai bincika a yanda daga bisani kuma a lokacin da muka ƙara tuntuɓar bai ɗauki waya ba sai dai daga bisani idan ya waiwaye mu da nasu ba a san abin da suka binciko za ka ji mu ɗauke da shi abubakar haruna galadanci premier radio hukumar da ke kula da kotunan ɗaukaka ƙara na addinin musulunci na jihar kano sun bayyana cewa babu wata doka da ta haramtawa 'yan jaridu shiga kowace irin kotu a jihar nan domin ɗauko rahoto sai dai dama ma'aika wato sai dai ma'aikatansu su ne suka sai dai dama aikinsu na ɗaukan labari domin sanar da al'umma abin da ke faruwa a rayuwar yau da gobe a cewar mai magana da yawun kotunan muzammil a fage kamar yadda doka ta samar da kotunan da alkalai haka su ma 'yan jarida dokar ce ta samar da su don haka ya ce babu wani yanayi da alkali zai haramta wa 'yan jarida shiga kotu domin ɗaukar labari face wannan alkali ya aikata wani zunubi mai girma da wani al'amari na rashin gaskiya kamar dai yadda yi wa wakilinmu abubakar haruna galadanci karin bayani kuma dama wannan doka akwai ta amma ba wai ana magana cewa an hana 'yan jarida shiga kotu ko ɗaukar labarai ba ne <laughs> to ya za a yi a hana dan jarida shiga kotu to wani abu ake kenan na ba daidai ba ai babu babu babu yanda zaka ka ce ka hana dan jarida shiga kotu ko ka hana dan kallo shiga kotu dan kana yi wani abu tunda abu da ake yin shi a buɗe to kuma ya zaka ce ka hana wani wasu alƙalai a keɓance wata shari'a a ce wai <laughs> ba a so a ɗauke ta ba tunda abu ne wanda ake yi abin da ake yin shi a cikin kotu mutum ya je ka ga maganar a ce kada a ɗauka ko kada a yi waye mutumin ya je zaka yi kamar ku yan jarida kun je za ku ɗauki labaran ku za ku yi rahotanni ai ga abu ne wanda yake an yi shi public abu ne kuma idan ka ce baka so wani ya ɗauki wannan ko ya sa to kaga ba mu san kuma irin wannan ba sai dai ko idan mun bincika sai mu ji wace irin shari'a ce wannan To nan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗansu mabambantan kotuna a nan Kano alƙalansu ke haramtawa 'yan jarida shiga kotun domin ɗaukar labari bisa wani dalili na ƙashin kansu. Yayin da maniyata aikin hajin bana suka fara tashi zuwa ƙasa mai tsarki domin gabatar da aikin haji don sauke farali. Malamai na ci gaba da jan hankalin maniyatan musamman maza masu iyali da su guji tafiya suna barin iyalan nasu cikin halin kakanikayi. malam ibrahim mai ashafa ya ce aikin hajji na cikin rukunan addinin musulunci ga wanda allah ya ba shi dama amma kuma akan samu akasi a gun wasu mahajjatan inda suke tafiya su bar iyalansu cikin rashin kulawa wakilinmu ismail faruk makama na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto sakamakon yadda mahajjata suka fara tsallakawa zuwa ƙasar saudiya domin gabatar da aikin hajji na bana waɗansu mahajjatan na barin gidajensu ba abin da za a yi amfani da shi hakan tasa premier radio ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta tuntuɓi ɗaya daga cikin malaman kano domin jin irin yadda mahajjata ya kamata su kasance yayin da za su bar gida kar su bar iyalinsu cikin halin haula'i ga irin yadda tattaunawar tamu ta kasance tare da shi aikin hajji babban magana ce aikin hajji babban lamari ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa shi aikin hajji rukuni rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci to Allah ya rubuta kuma tashi ake yi daga ƙasa zuwa ƙasa umman Allah sallallahu alaihi ya ce shi addinin musulunci shine an da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tutiya zaka wa tahujjal baita da'iman sai an ce inista ta ilahi sabila wanda duk ya samu ikon zuwa saboda haka kira ga mahajjata idan zaka tafi aikin hajji to yana daga damar da ka samu shine iyalin iyalinka kar ka bar su a cikin haulai ka tabbata cewa iyalinka ka bar musu isasshen abin da zai ishe su daga tafiyarka zuwa dawowarka ya kara da cewa mahajjata ya kamata su kiyaye domin kula da gidajensu kuma su bar musu isasshen abin da za su yi amfani da shi ismail faruk makama premier radio To yanzu kuma ga rahoton farashin kayan masarufi da hada-hadar sauyin kudade a wannan rana. farashin kayan masarufi daga shagon malam abdullahi abdulhamid da ke unguwar sharifai a jihar kano ana sayar da masara kwano akan naira ɗari shida da tamanin gero a naira ɗari shida da tamanin dawa a naira ɗari shida da hamsin garin rogo garin ɗan wake akan naira ɗari takwas alkama a naira dubu ɗaya ɗari ɗaya fulawa kwano a naira dubu ɗaya ɗari uku shinkafa ta gida akan naira dubu ɗaya ɗari hudu da naira hamsin shinkafa yar kamfani akan naira dubu ɗaya ɗari bakwai waken suya na awara akan naira dubu ɗaya ɗari hudu wake fari akan naira dubu ɗaya ɗari biyar da naira hamsin leda tale a gidan najeriya akan naira ɗari uku kwalban manja akan naira ɗari tara da hamsin kwalban man gyaɗa akan naira dubu ɗaya ɗari biyu sukari akan naira dubu ɗaya ɗari biyar daga kasuwar canjin kuɗi da ke wafa a birnin kano kwajal dalar Amurka ana can canjarwa a naira 605, pound sterling kan naira 760, euro a kan naira 629, riyal na Saudiya a kan naira 164, sefa ta jamhuriyar Nijar ana can a kan naira 945. Ahmad Adam Ya'u, Premier Radio. idan muka je fagen wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta inter milan da ke kasar italiya ta amince da yarjejeniyar daukar aran dan wasa romelu lukaku tsawon kaka daya daga kungiyarsa ta chelsea a baya dai chelsea ta dauki dan wasan mai shekaru 29 daga kungiyar inter milan haka kuma kudin da za a buga wasannin ko kuma za a kudin da zai buga wasannin aron zai kai fan miliyan 6,900 a italiya ga dai amma wakili shanunu da ci gaban wannan labari da ma karin wasu labaran wasanni dan wasa Lukaku na tawagar Belgium ya ci kwallo sha biyar a dukkan wasannin da ya yi wa Chelsea a kakar da aka kammala ta bana. Ha kuma an fahimci cewar Lukaku zai amince ya rage albashinsa domin ya sake komawa inta. wadda ya lashe Siriya A da ita a shekarar 2020 zuwa 2021 yanayin tattalin arzikin kungiyoyin Italiya ba zai sa Inter Milan ta iya biyan albashin Lukaku ba ko sayan dan wasan daga Chelsea. Lukaku ya bar Chelsea ya koma takalle da Everton akan fan miliyan 28 a shekarar 2014 wanda ya koma Stamford Bridge daga Inter Milan a bara. Chelsea ta sayi dan wasan daga kungiyar da ke buga Serie A matakin wanda ta dauka mafi tsada a tarihi kan kwantiragin kaka biyar. Lukaku ya bayar da hakuri bayan wata hirar da ya yi wanda ya ce baya jin daɗin rawar da yake takawa a ƙarƙashin koci Thomas Tuchel yana kuma son sake komawa Inter Milan a nan gaba. Chelsea wadda za ta buga gasar zakarin nahiyar Turai a kaka mai zuwa ta ƙare a mataki na uku a Premier ƙasar Ingila sannan ta rasa kofin ƙalubale a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a wasan ƙarshe a kakar da ta wuce. Inter Milan wadda ita ma za ta fafata a babbar gasar kofin zakarin Turai ta yi ta biyu a Serie A da AC Milan ta lashe a karan farko bayan shekaru sha ɗaya. a wani labarin kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tuntubi leeds united kan batun daukar dan wasa ha, da alamu wannan ne karan farko da aka tuntubi leeds kan daukar dan wasan na brazil wanda ya ci kwallo sha daya a gasar ta premier da aka karkare a bana sai dai wasu rahotanni na cewa kuɗin da arsenal ke son taya dan kwallon yi ƙasa da wanda leeds united za ta sayar da shi idan muka yi duba a wasannin da za a fafata da neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta bangaren mata a yau za a fafata wasan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta bangaren mata ta kasar bangladesh da kungiyar kwallon kafa ta mata ta malaysia malaysia sai kuma kungiyar kwallon kafa bangaren mata ta singapore da kungiyar kwallon kafa ta bangaren mata ta hong kong yayin da ita ma kasar bosnia bangaren mata za ta barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta philippines sai kuma kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar senegal ita ma ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta guinea bissau sai kuma kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar morocco inda ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory coast bangaren mata amma wakili shanunu premier radio a ƙetare akalla mutane 920 ne aka tabbatar da cewa su rasa rayukansu yayin da sama da 200 kuma suka samu rauni sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a Afghanistan cikin daren da ya gabata. Ana fargabar adadin mamatan ya ƙaru ganin irin girman barnar da iftila'in ya haifar a yankin Paktika da ke kusa da iyakar ƙasar Pakistan. ma'aikatar tunkarar aukuwar bala'o'i ta afghanistan ta ce an samu mafi asarar rayukan ne a lardin na paktika inda a nan kawai mutane 100 suka mutu wasu hotuna da aka yada shafukan sada zumunta sun nuna yadda girgizar kasar ta yi rugurgu da gidajen al'umma girgizar kasar dai na dauke da karfin maki daya da dugu maki shida da dugu daya kamar yadda masana daga kasar amurka suka bayyana to labaran kenan amma kafin mu yi sallama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanunsu kun ji cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarnin da gaggauta dakatar da ma'aikata dubu uku daga bakin aikin su a ƙasar nan yayin da hukumar kashe gobara a nan kano ta yi nasarar kubutar da wani mai gyaran janareta da ya fada cikin tankin mai daga ƙetare kuwa kusan mutane dubu ɗaya ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar afghanistan a madadin faisal abdullahi bila da ya sada ni da ku suna na abdulrashid hussein mu kasance da misalin karfe bakwai domin jin cikakkun labaran safi.